Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Cutar kai kashi na hudu. Bayan ta gama komai ta shirya a dainin, ta je ta yi wanka wata riga da wando ta sa sun yi fitin ɗinta rigar iya gwiwa amma ta matse ta ta gaba rigar har saman breast ɗinta ana gani. Ta fito sai zuba kamshi take. Shigo a falon ya riƙe da Fadil. Ko ne ganta ta ɗauke kai ya ajiye Fadil ya shige bedroom. sai bayan ya shirya ya fito san bata ji daɗin yadda ya mata ba da kanta ta sabin ɗinsu yana gama ya fara danna waya za ta yi magana ya ce ba son surutu akwai aikin da yake yi haka ta tashi ta ɗauki fatal ta je ta kai mahinna ta shi ta dawo ta fara ƙoƙarin haɗa musulunci lunch saboda sha biyu ta yi bai wani zauna a gidan ba ko da ya dawo da daddare ta ce ga abinci ya ce a goshe yake bayan sun yi shirin bacci sun kwanta ta ga yayi shiru cin ta ji ya fara munshari alamar bacci ya fara ɗaukar shi wani zafi ta ji a ranta shigewa jikin shi ta sai ya farka a fusace wai na tara me haka ne ba za ki taɓa barin mutum ya huta ba haba ba na son fitina rungume shi ta ƙara yi gaskiya i need you ba zan iya bacci ba please dear ta hura mai iska a kunne ture ta yi tashi wani irin iskanci ne wannan wai me saka kin ɓaci da jaraba ne to ba zan iya ba ya ɗauki filo da blanket ya koma falo sam sai ta ji ba daɗi haka wasu hawaye suka zubo mata hannu ta daga sama ya Allah kaga halin da nake ciki ya Allah kai kaɗai ka san zafin da nake ji a zuciyata Allah ka sanya ya min ya Allah ka yaye min damuwata ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyim ka yaye min damuwata kawai ta fashe da kuka tun ta fara maimaita addu'a Allahumma ajirni fi masibati haka ta dinga maimaitawa har ta ji sanyi a zuciyarta To ta shiga ta wanke fuskarta ta nufa falo yana kwance kan kujera sai bacci yake wato shi san bai damu da halin da take ciki ba a hankali ta dan jafin gadin shi tana cewa ya tashi ya koma bedroom saki yayi cikin haushi ce wuce irin mayya ce na fa miki dakin kin biyo ni nan na tunawa me da damin ki ne ba na rini fa mamaki take me abin faɗa da jin haushi alhalin ita ce kamata ta fushi tunda ita aka yi malefi hakuri ta bashi ya ja tsaki yana cewa gobe ai zan bar miki gida ba zan iya da jaraba ki da tsiya ba yarinya karama da ke sai fitina wasu hawaye masu zafi suka zubo mata sharewa ta ta juya ta koma bedroom alwala ta ta gabatar da sallah raka'a biyu ta yi azkar da kirbaci iya ɗaukanta da asuba ko da ta gaishe shi ciki ciki ya amsa ta ga ya hau shirya kaya nan ta ji ta damu zama ta a gefen gadon tana cewa diya da gaske tafiya za ka yi tsaki yayi mai idan ke gane miki dan Allah zan bi ka ka sai da sauri ki bi ni ki min uwan menene a can to ni aiki zan je kuma ma ga karatu kina yi hawayen da suka zubo mata ta share zan iya barin karatun domin ibada aure na fi son duk inda zaka je mu dinga zuwa tare ba na jin daɗin tafiyan tafiyanka to cin gama kaleletuwa ki ma cire zancen na a gefe ba zan ji ko ina da ke ba Muke me kika nema kika rasa ni? Kai nake bukata, duk abubuwan da ka wadata da su ina godiya, amma ina bukatar lokacinka da soyayyarka. Ni da Fadil we need you by our side, please stay with us. Gani yadda ta damu ya saka ya zauna kusa da ita ya ce a hankali, come on Nadra. Wannan aikin fa ina gidan dan saboda ku ne. Ba zai yi in zo in zauna a gida ba. Ya bari in tura miki kuɗi. An jima ki je ki shopping duk abin da yake so. An kuma bana son wani complaint kin ji ko Nadra ta? Ya faɗa yana ɗaukar wayar shi. Alhaji ta ji a wayarta tana duba ta ga dubu ɗari biyu. maimakon ta ji daɗi sai wani ɓacin rai ta ji har ga Allah ita ba kuɗi ne matsalar ta ba amma ya kasa ganewa tana kallo tafiye barta cike da buƙatar shi haka yinin ta yi shi ba daɗi after two days ta shirin zuwa school sai da ta ajiye fadil sannan ta wuce school ko da ta isa ba a fara lectures ba kai da na ganin ta fara tambayar ta lafiya saboda ta ganin da duk ta canza ba ta ce mata komai ba suka gama lectures lokacin da suka tashi nadar ta ga wani saurayi ya zo ɗaukar kayar sai ta ce brother ta ne Garrett na dariya ta ce, No, ba brother na bane, he's just a friend. Na dare da mamaki, wai namiji ne friend, idan ba lalacewar rayuwa ba. Muna da shige cike da tunane tunani Sai da tafiya ta ɗauki Fadil sai ta wuce gida. Kusan sati biyu kenan da tafiya Alhaji Kabir, na dare damuwa ta yi mata yawa, gashi ba za ta iya faɗa ba. Gaba ɗaya duniya ba ta mata daɗi. Yau ta kasance weekend, tana zaune kawai ta ce bari ta je gidan kai da ko ta ɗan sanyi a ranta. Ta kira Alhaji Kabir bai ɗauka ba, kawai sai ta yi mishi text. Shiryawa ta cikin dogon riga na abaya ashkala mai black stones. Ta shirya fadil shi ma cikin red shirt and black trouser. A hankali take driving har ta isa. San bata faɗa mata cewa za ta je ba. Sai da ta isa cikin gidan ta kira ta a waya. Ta ce ga ta a cikin gidan. Kai da ihun murna ta ce ga ta nan fitowa. Saboda ba bata cika zuwa gidanta ba, shi yasa ta ji daɗin surprise din nan. Nadira ta fito daga mota kenan, ta ga wannan saurayin da ya ɗauki Kairat a skularin nan. Ya fito daga gidan tare da shiga wata mota ya bugura kai kuma ta ƙara so da tare da karɓar Fadil. Nadira da mamaki take kallanta har suka shiga ciki. Ta kasa daina mamaki. Bayan sun gaisa ta tambayi yara ta ce suna hadda sai shi da suke dawowa. A haka suka dan taba hira. Nadira ta kasa hakuri ta ce, "Friend, ni fa ban gane ba. Wancan saurayin da ya fita kin ce friend ɗinki ne. Na ga ya fita daga gidan nan yanzu." Dariya kai da ta yi, ta ce his boyfriend fa. Da mugun shock Nadira take kallanta, "Your what?" Kairat, are you sense? Boyfriend, alhalin kima ta aure ce? Dariya Kairat ta ta ɗauki Pepsi, ta yi sipin, tare da ajiye glass cup ɗin ta ce wallahi na gaji da zaman haka ne ba mai ɗauke min kewa alhaji kullum baya zama na tar wallahi ba zan ɓoye miki ba san ba na samun biyan bukata a gurin mijina ko yaushe baya na ni dai iyayena ba su yi min adalci ba da suka yi min auren da ba na su da mamaki na tara ta ce kina nufin hada ku aka yi wasu awaye ne suka zubo mu rata na tara iyayena talakawa ne abinci ma da kyar muke samun na ci wata rana sai ga Alhaji Musa tun da ya gani yana ce yana sona ni kuma gaskiya ba na son tsoro amma da yake iyayena akwai kwaɗayin abin duniya sai da suka aura min shi saboda yadda yake sakan min kuɗi alhaji musa yana da mata da yara biyar ya saya min gidana daban ina zaune tunda aka yi auren ba na samun farin ciki a haka an haifi yaran nan damuwa ta yi min yawa sosai gashi baya biya min bukata aure kuɗi ko koyaushe yana sakan min su na ja gurin iyayena na kai ƙarar shi amma sai suka goyi bayan shi a lokacin ya biya wa babana aikin haji shi ko babana ya ce ina musu bakin ciki da samun arziki dole in zauna da alhaji musa ko da kuwa zan mutu ba tare da sun damu da halin da nake ciki ba haka na ba da zama wata rana ina shiga cikin groups haka sai ga wani group na connection wato zaka samu namiji idan kina so kuma za ku haɗu ai ina shiga na haɗu da wani saurayi dan muka fara chatting ta PC a haka muka saba har muka fara haɗuwa tun daga nan shikenan na share batun Alhaji Musa yanzu haka ina da samari kusan hudu duk lokacin da nake jin sha'awa akwai mai gamsar da ni ba zan dauki damuwar namijin kashe kaina a banza ba Nadara kusan su zaune ta yi tana jin bayanin ta ganin Nadara ta yi shiru ta kina mamaki ko just chill ba wani abu bane ba fa khairat ba wani abu ne fa kika ce zina da aure shine ba wani abu ba ban ji daɗi ba gaskiya a matsayina na ƙauki ina baki shawara ki ga kawo komawa ga Allah ki nemi gafarar shi kada kin aikata babban zunubi amma Allahu gafurur rahim ne shi Allah mai gafartawa ne Allah zai yafi miki mutakakkin yana dama dariya ta cikin idon kiya ta ce malama nadara dama masallaci kika je kika yi wa'azin ta lura kai da ta yi nisa ba ta jin kira kawai sai ta fara mata fatan shari'a a haka suka ɗan hira zuwa can yamma ta koma gida cike da tunanin abin da kai da take yi ta yi mamaki gaskiya dama an ce wani kana tare da shi ne baka san me yake aikatawa na darace yake shirin tarba alhaji kabir wanda ya kira ta cewa ya shigo kaduna wani mitin ya tsaya sosai ta haɗa mai dina ta shirya cikin english wears na doguwar riga iya gwiwa light green mai touch ɗin white ta sa hairband white ta zubo da gashinta wanda ya kwanta a baya ko kawai ta shafa sai red lipstick ta yi kyau sosai sai tashin kamshi take Fadil ne gefe sai wasan shi yake. Alhaji Kabir ya shigo, da ɗan gudun ta cikin shugaba ta isa gare shi. Ɗaure fuska yi, wai kyau shi zaki girma. A gaban Fadil ki haka ko kunya ba baki ji? Da mamaki ta ce, Fadil yaro ne ai bai san komai ba. Laifi ne dan na zo welcoming mijina? Taɓe baki, ke kika sani, I'm tired, lemme take a Ya faɗa tare da wucewa ciki. Idan da sabo ta saba da halin shi, wucewa ta ta ɗauki Fadil. Ta ɗauki traveling bag ɗin shi ta shiga da shi. Bayan sun yi dina, ya ce mata an yi rasuwa wani ɗan uwan shi a Zaria. ta shirya gobe za su je gaisuwa ta mai sannan ta gyara dining din ta je ta shirya cikin kayan bacci wanda duk ana ganin jikinta gashi dai ta yi kyau amma ta san ba burge shi za ta yi ba ita dai ba za ta daina kwalliyarta ba duk da bai damu ba amma ita din yar gayu ce dama tuntuni bedroom din shi ta nufa yana zaune sai operating din system din shi yake fadil na gefen shirke rike da waya yana kallon katun bidiyo zama ta kusa da shi gashi dai tana son ta faɗa mai damuwarta da abin da take ji sai ta san tana farawa zai rufe ta da faɗa ba zai tsaya fahimce ta ba wai da ta shiga ta ɗanyi chatin can ta ajiye ta gyara kwanciyarta domin ta gaji da zaman shirin babu wani hira da suke yi a matsayinsu na mata da miji haka dai habbaci ya ɗauke ta bata san lokacin da su ma suka yi bacci ba farkawa ta yi around 3 am ta shiga toilet ta yi alwala ta fito ta yi sallah ta yi addu'o'i kwanciya ta yi kusa da shi tare da shigewa cikin jikin shi cikin bacci ya ji kamar ana shafa shi cikin haushi da jin bacci ya ce nazira ta tired ki bari mana da ta haɗe da nashi ta shiga tsotsar lips ɗin shi cikin zafi-zafi da ruɗewa shulda ɗin ta ya riƙe ya ture ta baya ce kina hauka ne me haka ke kamar wata tsohon mayya riko shi dai cikin wani irin azababban sha'awa please dear i need you tsaki ya ture ta ba na son jaraba na faɗa miki shi saka sometimes nake tafiya don ba zan jure ba da nake ba Hawa ta fara cikin jin zafi ga jikinta gaba ɗaya wani irin filin take ji amma ka san ni ka ina da haƙƙi a kanka ka ji tsoron Allah da na da ke kanka ka tausaya min abin da nake ji ka dinga sauke min haƙƙi Ka sai ta yi afsace dama tsoron ki nake ji haƙƙi kuma ya wuce irin abin da nake miki me yasa baki da godiya Allah ne wasu ma tana neman abin da kika samu amma ba su da shi na saya miki mota ga kuɗi a account ga gida na sa miki kayan more rayuwa haba kin ishe ni da jarabar tsiya kuka ta fashe da shi ba na son motar ba na son kuɗin ni kai nake so ka bani kulawa da soyayya i'm tired i'm really tired ta kasa ƙarasawa saboda kuka da ya ci ƙarfinta sai jikin shi ya yi sanyi har ga Allah yana santa amma ba zai iya mata abin da take so ba domin ba zai iya da ta ba a cewar shi yau da jikin shi yana ba ta haƙuri ganin sai kuka take sai ya cire masa kaya kawai ta ji ya shige ta wani takaici ne ya ƙara kama ta gashi da kiri minti takwas ya tashi a lokacin wani azababban sha'awa ya taso mata fiye da na ɗazun ya ƙara tada mata sha'awa ne kawai haka ta yi wanka tana kuka bedroom da ta koma da kyar ta yi bacci washe gari ba ta wani sake fuska ba shi ma bai bi ta kanta ba suka shirya direba ya driving ɗinsa har zaria a ranar suka je suka dawo kwanan shi biyu da dawowa ya shirya tafiya zuwa Legas haka tana tsananin buƙatar shi ya tafi kwanan biyu da tafiya shi abin duniya duk ya ishe ta wai ta dauko ta kira Kairat amma abin mamaki Kairat na dauka ta ji tana nishi sama sama ta ce oh nadara ya gida sweetie kai a hankali ash nadara ina jin ki. gaba da nadara ta rude kaɗai nadara wani abin da ke da kira kawai sai ta katse wayar tana zaune tana tunani can an jima kaɗan sai ka kiran Kairat cikin dariya kai da take faɗa mata wai ɗazin tana tare da saurayinta ne sosai na tare ta tsorata ta ce wai kai da ba za ki daina abin nan ba dariya kai da dai haba ba wani abu ne ba fa yanzu faɗa min ya ake ciki na ga kiran ki nan ta ji wata sabuwar damuwa gara ta faɗa mata damuwar ta ko ba komai za ta ji sanyi a ranta a nan ta faɗa mata duk halin da take ciki kai da mamaki ta ce nadira ashe baki waye ba ina ganin ki waye ashe da sauran ki? kina yarinya kyakkyawa mai tashin ƙuruciya yaushe za ki zauna kina samun kanki damuwar namiji yanzu ai zamani ya canza na faɗa miki abin da nake ba zan zauna namiji ya cutar da ni ba wata anti na ma haka ta bani shawara in uruciya ta. ita mijinta ɗan siyasa ne kullum ba shi da lokacinta tana ta fara Kwamon common nagara kai ki tsaya samu kanki damuwa A hawan jini ya kama ki idan ba shi da lokacin ki ki samu mu kanki lokaci mana amma ya za ki zauna namiji ya saka miki tension a zamanin nan ma ai mace sai wacce ta so za ta samu kanta hawan jini ga ki yarinya ki za ki tsaya damuwa akan namiji ki bari kawai enjoying ɗinki da wani ga maza nan barkatai wanda a shirye suke su shahid ke zama su kya tsaya tsoro na sami ki damuwa gaba ɗaya maganganun kai da ta sarki tata wa iyasu billahi kairat ki san me yake cewa kuwa no neva. ba zan taɓa iya da hakan ba zina ba kenan kuma da aure a kaina ta bi baki kairat dai oke jiki ni dai abin da zan ce me kenan if not haka zaki sa kanki cikin damuwa shi ko a jikin shi nadara ta ce wannan ai ba shawara ba ce kairat ki yake ke ina miki fatan shari'a dariya kai da ta yi kin gani nan wallahi bana cikin wata damuwa kullum cikin farin ciki nake ba zan zauna tsoho ya samun bp ba nadar biran ɗinta ya cika da tunani iri-iri haka dai ta tashi ta tafi cikin sanyin jiki gaskiya ba za ta iya aikata abin da kairar ta faɗa ba bayan kwana biyu ta kira yusra a waya suna gaisa yusra ke faɗa mata za su je australia tana ta faɗa mata yadda mijinta ke ririta ta gashi ciki take da shi ya ce ba zai bata ita kaɗai ba wani iri na dara ta ji ina ma ita ce Yusuf kuwa cikin zuciyar da take faɗa ma bestin nata ba ta wata manufa ba. Can dai Nadira ta ce, "Kin ji daɗi besti." Na so a ce mijina yana son soyayya. Wiyo, da na nuna mai soyayya sosai. Ina son a nuna min kulawa da soyayya. A bani lokaci a tarairaye ni. Ta faɗa tana imajinin how she wish haka Alhaji Kabir yake. Ayya, besti ki haƙuri. Insha Allah zai canza. Komai fa lokaci ne. Nothing is permanent in this world. Yusuf ta faɗa cikin kwantar da murya. Nadar murmushin da kai ce ta yi, wasu hawaye na zubo mata. bata san lokacin da ta fara faɗa mai Yusra ta ba ita kanta Yusra din hankalinta yayi mugun tashi haka take ta bata hakuri tare da shawarwari masu kyau Nadira kuji take kawai Yusra ba za ta gane bane shi ya take bata hakuri tana cewa ta dinga controlling kanta tare da hakuri komai mai wucewa ne haka sai gama wayar nadar ta fashe da kuka tana jin wani zafi a zuciyarta babu wanda zai san zafin da take ji sai wanda ya taba shiga cikin condition din da take ciki amma wanda bai sani ba ba zai taba fahimta ka ba cikin kuka ta daga hannu sama ya rabu ya yi ya kayyum ka kawo min mafita cikin rayuwata ya Allah kar ka sa na fada cikin musiba da bala'i ya Allah ka kare ni da kariyarka ya Allah ka bani ikon cinye wannan jarabawar ta fashe da kuka ta daɗe tana kuka har kan ta fara wani azababban ciwo da ta sha magani washe gari ta shirya ta je gidansu kasancewar weekend ne Hisham ya zo tun da zo gidansu take wani farin ciki mai daɗi haka suka dinga hira da Hisham sai dariya yake sata Fadil ma sai wasan shi yake ta ce mai shams je su sha ice cream da kan shi ya driving suna tafa suna hira a can masu ga dinga fix sai gaba da magarba ya mai da ita gidanta dama sun yi sallama da momi tunda ta dawo gidan ya sha ya tafi sai take jin wani kunci yanzu zaman gida ya zama mata kamar zaman sel san ba ta jin daɗin rayuwa aure ko momi ta tambaye idan da wata matsala cewa take ba ta da matsala saboda ba ta son ta samu mi ta ma cikin damuwa bayan wasu 'yan kwanaki alhaji Kabiru ya dawo da daddare na dare ta ci wasu sexy night sai jiran shi take su je ɗaki amma aikin shi kawai yake ganin ta fara bacci kan kujera kawai sai ta tashi ta shige bedroom tana cewa irin yazo su je su kwanta sai ya ce ta je kawai zai zo a ran wani am ne kwanciya ta amma bacci ya dauke ta bai zo ba cin cikin bacci ta fara jin shi yana kusantar ta gashi duk rabi a mafarki take jin abin washe gari da safe daren da ba daɗi washe gari ta same shi da cewa bai dace dinga neman ta tana cikin bacci ba ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku faɗa wa mata ku kamar dabbobi at least idan ma bacci ka take ka tashi ta haka ba ta wani abu da sha ka san ta tashi daga bacin da ya kafin ku yi wani abu ba wai ka dinga faɗa mata any hau ba wannan magana da nadara ta mai aiko ta jawo kanta bala'i haka ya dinga mata masifa har da cewa ta rena shi sosai dai kuka tana bakin ciki ko magana ta cikin sanyi da son fahimtar da shi dai amma ya ce ta rena shi kawai saboda baya son gaskiya washe gari ma shirya kayan shi da bai zai je nadar kuka ta fashe mai da shi wallahi sai ta bi shi if not gidansa za ta tafi sai ya dawo ta gaji da zaman kadaici Badan ya so bai ce ta shirya su je. Ta yi farin ciki gaskiya. Haka ta shirya kayanta, amma sai washe gari suka tafi, saboda an tsaya yi mata biza. Washe gari flight ɗinsu ta ɗaga sai Dubai, so sai ta ji daɗin zuwan ta Dubai. Duk da yana tafiya ya bar a masaukinsu, amma takan fito cikin hotel ɗin. Da je restaurant ɗin gurin ga kuma gurin wasan yara. Satin su biyu amma su ɗaya ne meta, haka suka shirya suka dawo Najeriya saboda karatunta sun kusa fara final exam. So sai dai mai uwanta tsaraba. Ranar da ta je gida ma ne ta yi, sai dare ta kira direba ya maida ta gida. satin su ɗaya da dawowa alhaji kabiru ya ƙara tafiya zuwa lagos wannan tafiyar kam da faɗa suka rabu ta ce ta gaji da tafiye tafiyar nan ya dawo da business ɗin nashi kaduna kawai ta huta amma ya ya ce bata isa ta dinga controlling ɗin shi ba shine duk suka yi fushi tun da kaida ta gane damuwar nadara a hankali sai ta dinga mata wata irin hira akan ya kamata ta saki jiki ta mori kuruciyarta nadara dai bata kulawa domin kan bata jin za ta iya aikata zina sai dai haka kawai takan zauna ta yi ta tunani akan ina ma a ce mijinta zai dinga mata duk abin da take so da ta dinga nuna mai soyayya da shugaba da ta dinga tarayyarsa haka za ta yi ta tunanin tunani zaune take tana da nadannan waya zaman shirin duk ya ishe ta snapchat ta shiga ta duba messages ba ta chatin a kai amma sai kawai ta samu kanta da duba jerin sunayen mutane wanda suke kan feed ad nata wato masu yin chatin da za ka iya yin adin sunayen take bi can har ta wuce wani suna kawai ta dawo da sauri me za ta gani sunan safiyan ta gani nan ta fara tunanin shine ko ba shi bane sai ta bude story din shi Picnic shi ta gani jingine da mota, alama ma ba a ƙasa aka yi hoton ba. Can sai ga wani short video yana driving ya yi shi. Haka kawai ta samu kanta da tura mai friend request. Can zuwa anjima ta ga ya accepting. Domin ganin sunan na tara Sa'id ya ba shi mamaki. Yana tunanin ko ita ce? Ganin haka sai ta rubuta mai, "Hey Sufyan, hey you." Ta sake mai typing. Ka gane mai magana? Yana tunanin na tara shi ce, amma baya so ya ce ya gane kai ya zo ba ita ba ce. Tunda yanzu ana samun suna da suwa surname ɗaya. Sai ce, "No, may I know who is this please?" ta taya za ta yi masa bayani kawai sai ta mai sandin hotonta wanda take sanye da abaya light brown ta yi rolling bell da sauri ya tafin wow nadar is that you yeah ya aiki ya iyali dare ya yi turo ce iyali ke dai zan cewa ya mijinki da yara da ya ta ita ma ta ce yara kuma a yaro ne alhamdulillah ba ga bani amsa ba yana ka iyalan ai nadar har yanzu ban ajiye iyali ba muna da jiran lokaci tambayar rubuta da ke har yanzu ban samu wacce ta kwanta min a rai ba Allah sarki Allah ya kawo ta gari amin na dara ya sunan yaron nawa Umar Faruk ana ce mai Fadil a ah, masha Allah to Allah ya raya shi Amin ta ce bata sake magana ba haka kawai ta ji sanyi a ranta tana cikin damuwa amma yanzu kam da sauki daga nan ta kashe data tana gani kai da ta turo mata BF wai ta kalla za ta rage daren da abin da ke damunta ya sa ta kashe datar tana mata fatan shari'a Fadilla mata ne yi bacci ta yi mai azkar tare da yi ita ma ta kwanta bayan ta kashe wuta bayan kwana biyu nadara ta ji tana son sake masu fiyan magana kawai ta shiga snapchat ta yi mai sallama amsawa yana tambayar ta family ta amsa ya tambaye ta karatu ta ce ta kusa gamawa daga aka ba su ƙara magana ba kai da cewa ta zo gidanta bayan mai aiki ta kawo mata abin motsa baki ta kalli nadara wacce ke danna wayarta tana murmushi story din sufiyan ta shiga bidiyo ne ya sa nashi da alamun ba a nan najeriya da take yi su ba da mamaki nadara ta tura mai question cewa yana ina ne ya ce na dira lokacin da na ji zaki aure wani kawai na ban Najeriya three years kenan yanzu bana kasar ina Canada so sai ta mamaki za ta bashi amsa kai da ta ce awata lafiya na gankalin ki kina kan waya murmushi na dira ta yi mhm, ba ku komai fa yawwa gobe akwai test around 10 am karan manta ban faɗa miki ba ta kawar da zancen kai da tabi baki ta ni fa wallahi duk na kosa mu gama karatun nan huta murmushi na dira ta yi hankalinta na kan waya tana son ba safiya amsa amma kuma kai da ta rike ta da hira bata ta son ta share ta daga kamar ta yi mata wulakanci haka ta aje waya suka ɗanyi hira zuwa magariba da ta kira saurayin ta ya zo ɗaukar ta na dai sai ƙara nasiha take mata amma cewa take ta bar ta ci duniyar ta ai za ta roki Allah ya yafe mata haka na ta dawo ta ɗauki wayar ta sai ta mai typing I'm sorry for not responding in time yanzu aka bar iyayenka da ƙasa ka kaje wata ƙasa ya kamata a ce ka dawo ko daga noticing sai ta ajiye ta wuce ta yi alwala ta gabatar da sallan magariba inda ta kawo mata fadil ta gama bashi abinci da kanta ta mai wanka ta sa mai kayan bacci ta ajiye shi sai wasan shi yake ita kuma ta yi karatun alkur'ani tare da yin sallar isha'i zuwa can dare around 10 pm ta gama shirin bacci ta kwanta lokacin fadil har yayi bacci gyara kwance ta tare da kiran nambar alhaji kabir lokacin yana tsaka da aiki ga kwal ɗinta sai da ta kira kusan sau uku sannan ya dauka, yana ɗauka ya ce ya aka yi ne tambayar tashi ta ɓata mata rai ta danne ta ce kira ne mu gaisa wani ta karasa cikin shagwaba dan tsaki ya ja baya son takura wallahi tunda ke gaban ɗauka ba aikin san I'm busy ko a ran da ta ce always busy a fili kuma ta ce I'm sorry ya aikin cike da gajiya da magana na ya ce aiki lafiya ina Fadil he's asleep wani yaushe za ka dawo please ban sani ba tukunna me yake son in dawo dear I'm missing you so badly ta faɗa tana jin wani irin buƙatar mijin nata kusa da ita dan tsaki Luke na tara Ba da lokacin shirman nan naki good night jita ya kashe wayar wani bakin ciki ya ziyarce ta Allah ya gani biyayya ta mai iyayenta ta aure shi amma san ba ta samun farin cikin da take so. Kawai tana danne zuciyarta ne, tana mai biyayya domin shi aure ibada ce. Tana cikin tunane-tunane, can ta tafi da Safiyan da suke magana ɗazu. At least ko ba komai ta ji idan suna magana tana jin farin ciki. Fondinta ta ɗauka tana shiga Snapchat. Ta gaya mata reply cewa zai dawo insha Allah nan ba da jimawa ba. Ta mai fatan alkhairi suka ɗan gaisa suka taɓa hira kaɗan. Duk sai ta ji ba ta jin ɓacin rai. A haka bacci rana ta yi mai daɗi kusan kwana biyu kenan ko da yaushe cikin mai magana take yana amsa ta yanzu ta tura mai namba ta da take whatsapp da shi sun fara chatin ta whatsapp ita ce kawai ta rayuwa suke tana tura mai pics din fadil ita cewa yayi kyau abin da Alhaji Kabir bai taba cewa ba kenan ko ya ga pics din shi baya magana sosai suke yi da cikin kwanciyar hankali yana sa ta dariya har waya yake kiranta yanzu wata rana kawai ta ji an kira ta da bakuwan namba da ta ɗauka ta ji ashe shine ya shigo Najeriya shine ya kira ta da new number ɗin shi ta ji daɗi da ya dawo saboda ba ta son sanadiyar ta yi nisa da iyayen shi dama tana yawan yi mai nasiha akan haka dama tana yawan yi mai nasiha akan haka sai gashi ya dawo wata rana around 11 pm suna hira tana kwance yake ce mata nadira ina mijinki ne baya nan ne yawanci baya zama gaskiya da mamaki ce ni wanda ashe naga koyaushe muke chat take har dare haka but ya kamata a ce bayan nan kuna chat ne ai murmushin da kai ce dai da ce he is busy shi yasa ayya sorry it's okay a haka suka yi sallama Nadar da kyara kwanciyar ta cike da tunani iri-iri. Yau kusan wata ɗaya kenan rabon Alhaji Kabir da Kaduna. Yanzu ta saba da tafiye-tafiyen shi. Kawai ita damuwar ta shi is Tana buƙatar shi kusa da ita. A school bayan sun gama lectures, kai da ta ce sai sun je gadin sun dan sha iska. Haka suka nufi can kafin su shiga ɗayan lectures ɗin. Wani suka fara hira, na da duba handout ɗinta. Sai ka kiran Sufiyan. Sai da ta kalli Kairat, ita ma ɗin ita take kallo, sai ta bayance ta ɗauki wayar. Can gefe ta je suka gaisa, suka ɗan taɓa hira sosai. ya ba nadar wani labari sai da ta yi dariya nan dai suka yi sallama ta dawo gurin kairan ko da kairar ta kalle ta ta hango farin ciki ta tare da ita nan ne take tambayar ta gawa ni fa na lura kwanakin nan kina cikin farin ciki me labari ko dai alhaji yanzu ya canza ne tsaki nadar ta yi wani canji ashe haka dama auren tsoho yake ni fa na sha aure rayuwar soyayya ake ashe zaman haƙuri ne dariya kada ta yi gaskiya zaman haƙuri ne kam amma fa akwai soyayya ma dan dai kawai ni da ke ba mai sa'a ne. But ni ina holewa ta don ba zan cuci kaina ba. Murmushi na dare tana tana Sufyan da irin kalaman shi. Haka kawai sai ta ji tana son baka da labarin shi da kuma yanda yanzu suke chatting. Dan ta zauna ta faɗa mata komai tare da cewa wallahi Sufyan ya haɗu ta ko ina kawata ga iya soyayya ɗaukar wanka ga iya tarairayan mace. Ya san abin da mace take so da wanda ba ta so. Sufyan yana matuƙar sona. Ni ke na san da hakan yana bani lokacin shi yana kula ni. Kin ga duk da ina da aure bai min wulakanci ba. Wallahi sosai yake ɗebe min zaman shiru. Ni fa yanzu idan muna chat sai in ga time nan da nan ya tafi. Ko ina cikin damuwa ne muna fara magana na ji shi zan manta da wata damuwa. A je zuciya kai da ta sauke. Kin ga irin abin da nake faɗa miki. Shi yasa na ce ki murukuruce yake. Gaskiya ne na son ki especially da kika ce har lokacin bai aure ba. Gaskiya ki ba shi chance kawai ku huta a banku tunda dama can an hana ku auren junanku ne. Dan zaro white eyes da ta yi. Kairat rufa min asiri kan ma wani ya ji ki. Ni fa ba zan iya abin da yake cewa ba. Impossible gaskiya. Saki Kairat da tana miƙewa Ki dai akwai taurin kai. Mene a ciki ba sai ki dinga istighfari ba? Wa iyazu billahi. No kairat. I can't do it. Ita ma ta miƙe suka fara nufar department su kairat ta ce, ke kika sani, ni dai taimakon ki nake sani. Kar ki je ki samu kanki BP akan namiji, wanda shi bai ma damu da damuwar ki ba, bari ya tausaya miki. Tana jin ta ta banza da ita, amma ko da suka shiga class, tana ta tunanin magana kairat har ta koma gida. Ranar tunani take ta yi. An dauki Fodes koyaushe cikin tunanin magana kairat take. har ga Allah ba za ta iya aikata zina ba amma ita kaɗai ta san me take ji especially yanzu da Sufyan ya kare shigowa rayuwarta a karo na biyu amma tana tsoron ta saba wa Allah koyaushe cikin addu'a take Allah ya kare ta ayo Allah da kibiri kirata ya sanar mata zai dawo anjima ba ta lokaci ta fara shirin tarban shi ta yi blending kankana ta sa pink milk na ruwa ta shanye kafin ɗan wani lokaci har ta fara jikewa sai canza fan take don ba karamin ruwa yake ɓara mata ba ta ci kwalliya cikin kananan kaya riga da wando daren bata ma kunna da ta ba sai dai shiru shiru bai zo ba har ta fara bacci sai around 12 am sannan ya shigo falo san ta ji shigowar shi ba sai da dan bubuga kafarta ta tashi murmushi dai ganin ya dawo barka da zuwa ta mai tare da ce mai diya of lafiya na ga ka dade daure fuska yi ba na son questions tashi shi kai fadil bedroom na ga yayi bacci jiki a sanye ta dauki fadil wanda ke ɗayan kujeran ta kai shi bedroom su tunda tare suke kwana amma wani ɗan katifa mai kyau take sa mai saboda ya yi karmi a fara barin shi a ɗaki shi kadai. Ta gama gyara ma fudul ya yi shigo. har ta za ta taya shi cire kayan ya ce ta bar shi gawai. Tolle ce ga yi wanka ya fito duk tana zaune. Shiryawa ya ce wai me naga sai kallo na kike ni fa a gajiya nake ba zan iya komai ba. Ba ta rai ta yi wato irin ganin jarabibbiya ɗin nan. Shin laifi ne don na kalle ka ko haramin ne? Gaba ya yi bata a bedroom. kun shi ta cike da jin haushin shi. Da kanta ta yi sabin ɗin shi dina. Bayan ya gama suka koma bedroom suna zuwa suka kwanta rungume shi dai ta baya kawai sai ce na ce miki dai aka je nake ko kin zo kin wani makale mu cikin haushi ta ce yanzu ko rungume ka ba sanya ba kenan wata ɗaya kenan fa baka nan shin ka san yadda nake ji kuwa you don't even care how do I feel what I need wani tsawa ya daka mata wanda ya saka ta shiru ba shiri enough a wuce ban huta ba ina aiki a gida ma kuma na dawo ba zan huta ba kenan kin fiye damu wannan ba ne aure ba ke kullum a yi ta baki banana ni ba zan iya ba Rai ɓace ta ce, Ka ji tsoron Allah, ka sani cewa ni matar ka ce, kuma ina da haƙƙi a kanka. Idan ka cutar da ni Allah zai sa ka min. Tsaki ya kwanta, ba na son jaraba dai. ne kirki sai fita na tsiya. Kuka ta bushe da shi, zuciya tana mata zafi, da ta tuna Sufiyan wanda shi ke mata bugun ganga a kan shi. Cikin kuka ta ce, don Allah kar ka jefa ni cikin halaka, ka taimaka min ka dinga sauke haƙƙinka." Ba na jin daɗi, wallahi na gaji. Tsaki yi, Nadira, ni ma na gaji. Allah ya gani babu abin da bana yi miki koyaushe kina cikin daula amma you can't appreciate that kullum sex kawai shine matsalar ki ni kuma I can't kin ga kenan dole ki yi hakuri zuciya tana zafi tace ka sani duk abin da ya same ni kai ne sanadi tana faɗa ta kwanta ta ja blanket ta raba wasu hawaye na zubo mata a ran da cewa take ya Allah kar ka sa in yi abin da zai zama mun cutar kai ya rabbul izzat ya hayyu ya qayyim ya zal jalal wal ikram Allah kai haye damuwa damuwata ka bani ikon cinye wannan jarabawar da nake ciki Allah kar ka sa na faɗa cikin bala'i da musiba shi kwadin har ya fara munshari alamar babu abin da ya dame shi Nadira azkar da dinga yi har bacci ya dauke ta washe gari da safe bata wani sakan mai fuska ba shi ko ko a jikin shi ko da ya ma ta hau chatin da Sufyan nan ta ji duk damuwar ta yayi sai dare Alhaji Kabir ya dawo ko da ya dawo fita harkar shi ta yi ga sha'awa na damunta amma ta gwammace ta hakura da yi mata wulakanci ya gasa mata magana kawai akan haƙƙinta sai dai can ya fara bacci cikin dare ta je na cire mata kaya ba ta hana shi ba domin shi ne sim sai dai kamar yaushe 5 minutes yayi zai shiga toilet dar ta miƙe tare da rike shi ta shige jikin shi dear please wai ne kamar wata mayya ba gashi na yi miki ba kalmar ta yi mata zafi ita ma cikin zafi ta ce wai me saka kake kokarin jefa ni cikin halaka ne baka tsoron me zai same ni ne wallahi i'm tired i can't do this anymore wani irin tura ta yi ta faɗa kan gadan har goshin ta yi bugu da gadan nan take goshin ya fashe sai jini a fusace ce da yake faɗa min irin maganar nan me yake nufi don't you dare do anything stupid kina wuka ne ko shaye-shaye kike yi ki dawo cikin hankalinki ni ba zan ɗauki jarabar ki ba a fusace shige toilet ba tare da ya duba ta ba wani kuka ne mai ƙarfi ta fashe da shi da da goshinta ta wuce bedroom ɗinta ta riɗe a can tana kuka kalamar shi suna ƙona mata zuciya ga goshinta sai jini da kira ta samu ya tsaya bayan ta goge da spirit ta sa bandage a wurin wanga ta sa kayan bacci ta koma ɗakin ko da ta je har yayi bacci ta kwanta a gefen shi zuciyar na zafi shi ko kore fito toilet ya ga alamun jini hankalin shi ya tashi Ba ya san yana mata irin haka amma ya lura ta cika jarafa ne sai yana koya mata hankali sharewa ya kwanta abin shi sai bacci dama a gaje yake washe gari da safe bai bi kan ciwon nata ba bari ya ce mata sannu haka ya fita gidan zuwa da yamma suna chatin da Sufyan Ta ta ba daɗi da kira take maganar shi ko duk ya lura dan ya fara tambayar ta lafiya ta ce ba komai kwazam sai daga bidiyo call din shi cikin farin ciki ta ɗauka don yau ne na farko da ya kira ta bidiyo call sun ta manta da ciwon ta tana ɗauka ya zaro ido cikin tashin hankali yake cewa na tara wata abin ciwo me ke faruwa ne sai lokacin ta tana da sauri ta katse bidiyo call ɗin ta yi mata yana tambayar ta menene cikin damuwa da tashin hankali sai kawai ta ji shi ne a shoulder to cry on bata san lokacin da ta fara faɗa mai damuwar ta ba Ya yi mamaki sosai da kuma irin hakurin nadara din haka ya dinga bata haƙuri, tare da mata nasiha ya dinga kwantar mata da hankali har ta ji zuciyarta tana mata sanyi sai ta ji daɗi at least ya fahimce ta kuma har ya kwantar mata da hankali ko da Alhaji Kabir ya dawo bai bi ta kanta ba kawai sai ta je na waya a yi mai booking flight zai je Egypt akan wani business ita dai shiru ta mai washe gari ya ba ta kuɗaɗe tare da wucewa ta mai Allah ya tsare tun daga wannan lokacin da Sufyan ya san damuwarta na suke irin maganar ta dinga faɗa mai tana da bukata shi kuma sai dinga cewa ida shi take aure da yayi mata kaza da kaza da yayi mata kaza da kaza sai abin ya ishe ta A haka aka suka saba da irin hirar. Wata rana kawai ya kira ta. Tana cikin damuwa sosai saboda yadda sam Alhaji Kabir yake canza, bari ya dinga bata ta Sufiyan ya ruɗe jin tana kuka, na ya dinga lalashin ta har ta haƙura. Tun daga lokacin shi kenan suka fara soyayya. Tsohuwar soyayya ta tsohuwar zuma ta tashi, kullum cikin waya suke suna video call, suna yin har sex chat. Amma a video call ɗin ba ta cire kaya, takan sa kayan bacci dai ba masu shoyin ba, shi ma kuma iya kashe singilar dai, amma ko a waya suna hirar batsa. Ba su taɓa haɗuwa ba, wata rana ya ce ta shirya yana son su ɗan ga gari fadil shi ta yi gurin hindata mai aiki ta shirya cikin doguwar riga na abaya blue black ta yi rolling bell a kanta sai zuba kamshi take yi ko me ba ta yi ba sai powder kwalli da lip balm da ta shafa a wani restaurant mai tsada suka haɗu already ya riga ta zuwa gurin yana zaune kan ɗaya daga cikin chairs ɗin ya ga shigowarta so sai ta ƙara mai kyau jiya yake ina ma a ce mata shi ce tunda ta hango shi ta gane shi duk da yanzu ya kara haske da ɗan ƙiba alamar hutu a hankali ta ƙarasa zama tai suka saka mai juna murmushi gaishe shi da cikin jin kunyar shi bayan wasu shekaru sai gashi sun sake haduwa so sai ta saki jiki suka sha hira aka kawo masa abinci da drinks suka ci daga nan ya ce su tafi ya shiga mu da shi ya ce ta bi shi a baya haka ta shiga nata motan tana bin shi a baya wani haɗaɗɗen gida ta ga yayi parking da mamaki ta ɗauki kwal ɗin shi da ke shigowa ina ne nan kuma ki fito kawai ki biyo ni yana faɗi ya kashe wayar ta ga yana cikin gidan fitowa ta bi shi a baya har suka shiga cikin falon gidan suna shiga kawai ta jiya ta jikin shi tare da bata wani irin hob da sauri ta zare jikinta cikin rawar murya da tsoro ta ce no no Sufyan I can't do this please zan tafi alhamdulillah to haɗin tsakar gida a nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na biyar ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci wallahi da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci wata time sharing a gurgurun ɗinku na WhatsApp da Facebook na gudu da kasancewa ku a tashar tsakar gida thank you Cutan PCOS cuta ce da ta addabi mata da dama a duniya. Cuta ce da yake da wahalan ganowa duba da alamomin shi suna da rikitarwa. Cutan PCOS wato Polycystic Ovarian Syndrome kenan. Cuta ce da ke taɓa sinadarai wato hormones da kuma metabolism na jikin mahaifan mace. Cutan PCOS a yanzu yana ɗaya daga cikin cutan da ke hana mata haihuwa da kuma saka su yawan yin ɓari cuta ce da ke da alamomi da yawa kaman yin ƙiba ba tare da wani dalili ba yawan kasala rashin bacci gashi a gemu saman ciki da kuma saji ƙuraje a fuska baya da ƙirji rikicewar jinin al'ada ko dai jinin ya daina zuwa gaba ɗaya ko kuma ya ringa mace wasa wato yana zuwa akai-akai zubewan gashi yawan kwaɗayi yawan kamuwa da infection akai-akai motsi a ciki ɗaukewar sha'awa rashin sha'awa ƙaiƙayin matse-matse da ma dai sauran alamomin shi ‘yar uwa shin kina da wa'innan alamomin ko an tabbatar miki a asibiti kina da wannan cutar to sha ki, domin nisa ta zo kusa. program ɗinmu na 4 weeks reverse PCOS symptoms challenge program ne da muke ma mata masu ɗauke da wannan cutar muna taimaka musu wurin magance wannan cutan ta hanyoyi kaman ba su magungunan wannan cutar akwai kuma sisterhood group wato group ɗin mata masu ɗauke da wannan cutan a wannan group ɗin muna yin lacca domin wayar ma mata kai game da wannan cutan a faɗa musu hanyoyin da za su magance su da wasu abubuwan ma da ka iya zuwa sannan akwai pcos and hormonal imbalance reversal sannan akwai fertility treatment domin tuntubar mu za a iya samun mu a shafinmu na yanar gizo na sada zumunta a whatsapp ta wannan numba kamar haka 081 09 38 Za ki iya tuntuɓar mu a sauran shafukanmu na sada zumunta mai suna Lafiyar Mata TV. A TikTok muna nan Lafiyar Mata TV, YouTube Lafiyar Mata TV da Instagram Lafiyar Mata TV.